shin ana zina da mata kafin a sanya su a fim mutane suna yawaita maganar akan ana zina da mata kafin a sanya su a cikin fim daga bangaren masana'antar kuwa mazansu da matansu suna karyata wannan kazafi suna ikirarin babu wacce take shiga har fim sai da izinin iyayenta sannan ta sayi fam a yi mata rajista ke ta wace irin hanya kika samu kika kutso wannan masana'anta to ni akwai wani jarumi sunan shi tijjani faraga mm. to tijjani faraga abokin onkul ɗina ne kawunki kawuna mm. yayan mamanmu mm. shi yayan mamanmu ya yi university of jos mm. so da ya zo ya yi suka saba da tijjani faraga suka zama dai a friends dai haka abokai ne so da na zo ina maganin zan fara fim sai ce to idan har ni fim nake so in fara shi yana da wadda zai hada ni da shi na yi wanda ma kawai ni na zama 'yar gida a wurin ba tare da sai na je na bi ta wani hanya ba na mm, shiga mm. duk da wannan kalamai bai hana a zage su ba ta kil kafin ki shigo kin ji maganganu da yawa sosai waɗannan ire-iren maganganu da kika ji da kika shigo masana'antar hakan kika tabbatar ko kuma kin ga akasin hakan to gaskiya ne abubuwan da na ji akan kaniwood mafi yawanci ba shi na tarar ba don saboda a iya sani na a kowace bangaren sana'a akwai na gari mm. akwai kuma bata gari to su na garin sun fi yawa gaskiya sai dai akwai irin waɗanda za su je suna ci da sunan kaniwood alhalin su ba 'yan Kannywood ba ne idan an buta rawa a ta mai kaya mata da yawa su ne suke kansu da hallaka suna neman lambobin jarumai maza da mata masu ba da umarni suna yi musu magiya domin a saka su a a wata hirar da aka yi darakta kuma jarumi wato aminu esbono ya bayyana tambayar da aka fi masa kullum ita ce dan allah zaka sa ni a tun baya amsawa har yanzu ya dawo yana yi musu karya guda ɗaya ce shine dan allah zaka sa ni sa ni a fim wannan tambayar ba ranar da ba zan buɗe wayata a social media ko direct text message ban ga wannan saƙon daga gurin wani ko wata ba wannan shine abin da kuma tun ina ba da amsa hanna kai yanzu bani da amsa bayarwa to amsa biyu nake ba su ko dai in ce da su su je su sami ofishin masu shirya fina-finai da ke jihar su su yi rijista ko kuma in ce da su su bari ba a fara ɗauka ba yanzu a nan gurin ina dan yin ba don komai ba wannan kaɗan kuka ji mafi yawancin su ana iya kiran su a rana a waya sama da sau ɗari kullum kowanne kuma bukatar sa a sanya shi a fim mata suna yin abin da ya fi haka sukan iya kashewa jarumi kuɗi domin ya sanya su a fim mun samu labarin cewa akwai wata ta wani jarumi kuma mawaki a kannywood mota ta zo da salon soyayya ba don komai ba sai don ya sanya ta aiki irin wannan halayyar da mata suke nuna ba ya sanya wasu suke amfani da sunan jarumai a kafafen sada zumunta suna damfarar su idan har ana zina da mata kafin a sanya su aiki fim laifin waye ana wata tunanin laifin matan ne su ne suke buɗe kofar da ake cin mutuncin su. har wa yau mun gaza samun hujjar cewa ana amfani da mata domin a sanya su aiki, idan har kuna da wata hujja ku sanar da mu